mutunta jansi tsayar da aurata yara ƙanana ko kuma mace ita ma na da 'yanci kalamun da ake iya karantawa kenan bisa allunan da mata ke ɗauke da su yau da sahe daga anguwar plateau ta yame zuwa hilin kwallo star general sai kunce biyawa ta ishanjar mali bero mata suka yi ta taki cikin lumana a sahun gaba madam katambe maryama cikin halin kamar fukata kamata na bayyana mana dalilin wannan jerin gwanan watan marisa ah, watan mata ne a fadin duniya wata ne na gugurmaya da neman yanci da daidaituwar sa'a tsakanin maza da mata wannan su ne dalilan da suka sa mata suka hoto da fifi a yau don su nuna ma duniya cewar su abokan tahiya ne kuma ya kamata a dama da su kamar yadda ake yi da maza. Sanye da tufa mai kalar ɗorowa, ministar cigaban mata na batun cigaban matsayin macen karkara a ƙasar Nijar, Madam Erbak Adam Zainabu ta ce. Mun hoto ne saboda matan ƙauye ganin cewa mun yi su yawa ya kamata mu yi gwagwarmaya don ƙwato musu hakinsu. Mu dawa musu, muna da ayyuka da dama da suka shafi matan ƙauye, muna da burin taimaka musu tare da masu hannu da shuni a hulɗar hulɗarmu. Matan ƙauye suna da himma kuma suna da ƙoƙarin ɗaukar nauyin kansu da kansu. uwar gidar shugaban kasa zufa shargab tana cewar fitar matan tamkar tunasarwa ce ga gurbin wurin da ya dace ma a cikin zamantakewa a ƙasar Nijar, ta Isuhu ta ce. Wannan jerin gwanon da muke yi a yau don mu kwato hakokin iya mata mu yaƙi da auren yara matsalolin suna da yawa. Wannan jerin gwanon don mu tada yan uwan mata daga bacci ne domin yana cikin shirye-shiryen babbar sallar matan duniya ta takwas ga watan Maris ta kowace shekara ranar gwagwarmaya kan 'yancin mata. Kungiya mai zaman kanta ONG Care International ta yi amfani da wannan ranar don bayar da takardar shaidar godiya ga matan kai har ma wasu mazan da suka ba da kokari sosai don samun 'yancin macen ƙasar Nijar musamman ma matar da ke karkara.